yanzu dare ne na talata shida ga watan muharram hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyya allah madaukin sarki ya jikan shi a cikin wannan littafi mai suna rijal fikar wadda a wati fil islam na lalamata sayyid abul hassan ali al-hassani an Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha fada muna gabatar da wannan tarihi na ibn taimiyya ne a matsayin muqaddima na littafin da muka riga muka kare karatun shi a lokutan baya sharhin littafin ibn taimiyya na manzomatul lamiyya kan aƙida. a inda wannan tarihi kuma a lokaci daya yake zamantowa shimfida da sharon fage dangane da wani littafi na ibn taimiyya da muke sa ran za mu sa shi a gaba kuma makarantar da shi da izinin Allah to abin da ya sa muka ɗauko wannan tarihi mai tsawo ko mai faɗi na ibini taimiyya kasantuwan ibini taimiyya ba mutum ne da za a zo ana tattauna bayani akan shi sama-sama ba sau da ibini taimiyya shi kaɗai jami'a ne mai zaman kanshi kuna gane wannan wanda duk wani abu na fannin rayuwa ibn taimiyya ya shiga ciki da kyau yana da ta cewa ɗari bisa ɗari kan wannan abu a karatun da ya gabata malaye mana bayani akan inkarul bida wata gayyarul munkarat ibn taimiyya a cikin aikin da ya yi wajen tallafa ma addini akwai inkarin da yake ma bid'a da kuma canza duk wasu abin da suke munkarai ne a cikin addini wannan abu ne sananne a cikin aikin ibn taimiyya to bayan da muka ji waɗannan bayanai kaf to kuma sai malin ya ce aljihadu ma'al mulhidina wal mufsidina ibn taimiyya ya ƙulla jihadi da fito na fito da gabzawa tsakanin shi da waɗanda suke mulhidai da kuma waɗanda suke mufsidai to kafin nan kun ga a can ita bida'a inkarinta ake yi sai a kaudata sai ta ɓace addini da al'umma sai su zauna lafiya munkari kuma ta giyirin shi ake yi da abin da yake daidai sai a daina ganin alaman wancan munkarin ya tafi kenan amma kaga mulhiduna to so ba inkari ake masu ba ya kansa ake yi an gano wannan kaga mufsidi ba ta gayyarin shi ake yi ba ya kan shi ake yi kuna gano wannan da kyau ku ibn taimiyya ya fuskanci matsaloli iri-iri a rayuwan shi ya yi karo da sarakuna ya yi karo da malamai ka ya yi karo da kowa cikin abubuwan da muka gabatar a baya ya yi sai gazganta muku wannan domin duk mutumin da ibini timiya ya tinkari tiredin shi in ɗan bid'a ne ba za su kwashe da daɗi bayi idan mutumin da ke kawo abubuwa ne manakir a cikin shari'a shi ma wannan ba za su kwashi da ibini temiya da daɗi ba haka ma dai musamman waɗannan mulhidin da kuma almufsidin ana ganewa za ka yi mamaki ya za a ce ibini temiya wanda ya jihadi ya san shugabanni a irin abubuwan da muka ambata ya taimaka wajen gamawa da sojojin tatar kuma a ce a gidan yari ya ƙarasa rayuwan shi wani zai iya tambaya ce ya aka yi haka kunga waɗannan inkarul bida tagayyarul munkarat jihadul mulhidin wal mufsidin suna daga cin abin da suka haifar da waɗannan abubuwa baki ɗayansu to don mu fahimci wannan gaba kyakkyawan fahimta to ya kamata mu san suwa ne ne al al-mulhidun kuma suwa ne ne al al-mufsidun domin in baka san su ba to sai abin sai ya zama wani al'amari ne da za ka kasa fahimtan shi a cikin littafin alwaset na sayyid tantawi a jiz'in shi na farko shafi na 3744 malamin ya ce al-mulhid wa ake ce ma mulhidi ko menene ake ce ma ilhadi malai ce min al-ilhad al-mulhid kalma ce daga al-ilhadu wa huwal mailu an listiqamati shine mutum ya karkace daga abin da yake daidai Don mutumin da ana tafiya da shi akan tsari sai ya kauce sai ya ce yayi ilhadi ko batawa ce ka saukar da ita daga yanda ya kamata ta tsaya To wannan ma ilhadi ne udul an ilhaqi da kuma ƙoƙarin kauce ma abin da yake na gaskiya mutum na sane abu kaza ya san gaske ne ya san shirya ne sai kuma yi ƙoƙarin kauce ma wannan domin wata manufa irin tashi ta wannan ma za a ce ya yi ilhadi Yukalu ƙalu mala ya ce ana cewa alhada fulanun fi kalamihi wane ya yi ilhadi a cikin maganan shi iza ma anis sawabi duk lokacin da ya kauce ma daidai kuma kai da ji yana sane da manufa ya kauce ma wannan daidai din to sai a ce wane ya yi ilhadi wa minhu allahado filkabari. kabari ce da wannan ne aka ɗauko sunan lahadu wanda ake yi da sunan ƙabari li'annahu umila ila nahiyatin minhu donal ukhra da haƙin ana karkacewa ne ɗaya ɓangaren ɓangaren gabas kenan sai a bar ɓangaren yamma ba a karkace an haƙa shi ba kun gano wannan da kyau ko? shi sa aka kira lahado na haƙin ƙabari da lahad saboda kaucewa zuwa ga wani ɓangare ƙwaya ɗaya wal ma'ana mala ya ce haƙiƙanin ma'anan wannan shine innal ladina yamiluna anil haqq kaga waɗanda ke kauce ma gaskiya fi sha'ani ayatina dangane da abin da ya shafi ayoyin Allah bi an yi awwilo ha ta'awilan fasidan su zo suna fassara waɗannan ayoyi na Allah da fassarori na ɓanna au yi ƙabilo ha billagwi fi ha ko kuma su riga ɗebo abubuwa na tarka-tarka da tarkace suna ɗibga ma waɗannan ayoyin wa adamu tadabbur limashitamalat alaihi da kuma ƙin lura da abin da su ayoyin suka ƙunsa min taujihatin hikmiya na abubuwan da su waɗannan ayoyin suka ɗauka na hikimomi suna ɗaukan ayoyin a matsayin abubuwan da kaɗai za su riƙa mara ma tunaninsu da goya masu baya suna fassara ayoyin da fassarori na ɓanna waɗannan su ake cewa suna ilhadi wajen ayoyi mun gano wannan da kyau ku misali Allah ce wa Allah kamu wala ko wa Allah kamu ala tariqati da za ku daidaita akan at-tariqa sai ce tariqan tijaniya ce wannan ilhadi ne kun gano wannan ko ga mutum ya zo ya ce wa tarakuka qa'ima a ranar kiyama za ga bishiyoyin kuka a tsaye-tsaye wannan ma ilhadi ne kun gano wannan da kyau ko irin waɗannan fassarori da ake yi ana fassara littafin Allah da ra'ayoyi da tunani to duk waɗannan hayaniya to ilhadi ne da sauransu da yawa in muka ce za mu buga misali sai misalin ma ya cinye lokacin yanzu dai daga nan kun fahimci inda aka samu gaba ko waɗannan nau'i ne na masu ilhadi yanzu a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki da kanshi ya ce ya daidaita a sama ya ce arrahmanu alal arshistawa allah mai rahama ya daidaita kan al'arshin shi to sai suka ce ba daidaita ya yi a kan al'arshi ba yanzu ga ana ma wannan ayan tawili tawili na ɓanna da zai kau da ayan daga haƙiƙanin ma'anan ayan ta wannan ilhadi ne kuna gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce wa ƙalabuna abbasin ibn abbas ya ce ilhaduhum huwa an yi wadan yau da alkalamu gaira maudu'ihi ilhadinsa nan shine suna ɗaura magana ba a mahallin shi ba mun gano wannan da kyau ko walafzatul ilhadi ta ummu haza kulluhu mala ya ce kalmar nan na ilhadi to ta hada duk waɗannan abubuwan da ake faɗi ma da wasunsu baki ɗaya wanda za mu zo za mu ji su daga jin waɗannan maganganun za gane au ashe malam wane ilhadi yake kuma mulhidi ne mun gano wannan ilhadi yake kuma shi mulhidi ne to kaga irin waɗannan ibn taymiya ya tinkare su kuma akwai waɗanda suka yi malam da ire-iren waɗannan takadaran to dole ne ko ibn taymiya ba zai zauna lafiya da su ba ku kun san haka mala yake cewa cikin tafsirin sa'adi jaziyin farko shafi na 750 ya ce al'ilhadu fi ayatilla ilhadi dangane da abin da ya shafi ayoyin Allah shine almailu biha anis sawab mutum ya ƙoƙarin karkatar da waɗannan ayoyi daga abin da yake shine daidai ayyi wajihin kana ta kowace hanya mutum ya yi aya tana magana kan kaza sai kai ka zo da wasu ra'ayoyi da wasu fahimtoci sai ka kau da ayan daga abin da take a kai ta wannan ilhadi misali allah maɗaukin sarki cewa inna min shi'atihi la ibrahim 'yan shiya sai suka ce kun gani ai yana daga cikin 'yan shi'an ali ibrahim ma annabi ibrahim ma yana ciki wannan ilhadi ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce imma bi inkari ha wa juhudi ha ko dai mutum ya zo ya inkarin ayoyin ya musa su wa takzibu man ja'a biha ko ya tsaye wajen ƙaryata wanda ya zo da ayoyin wa ma bi taharifiha ko kuma ya zo ya rika murɗe ma'anan ayoyin wa tasrifiha an ma'ana hal haƙiƙi da kuma ɗaukan ayoyin yana bankare su ya raba su da asalin ma'anan ayan na haƙiƙa zuwa ga ma'anan da shi ya fahimta wa isbatu ma'anin laha ya rika ba su wasu ma'anoni na daban wanda ma'ara da Allahu min ha ma'anonin da ba haka Allah madawakin sarki ya nufa da su ba misali Allah cin alkur'ani ya ce shi da mala'iku suna yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati kuma masu imani ku yi mai salati to waɗanda suke kan wannan addini na ilhadi to sai su komo sai su ci a ai da ka zo yin salatin ƙul ka ce yi Allah ya ce ka yi salati kai kuma ka ce ma Allah ka yi salati Kina lokaci ɗaya ba a yi ba ba yi salatin ba kuna ba jannu wancan abin masu sanar farin can hmm. duba soket ɗin shi kun gano wannan da kyau a lokaci ɗaya sai su ce ai kai ma ba kai salatin ba sau da Allah ya ce ka yi kuma kai ma ka ce Allah ya mai ya yi to ba mai ba ba yi salati ba kenan kuna gano wannan da kyau ku to sai dan adam ya kasa gane to yanzu ya zai ya sai ya ce to zo ka gani sai kirkiro maka wasu maganganu da sunan salati sai ya baka sai ya je ka rika yi yanzu wannan ilhadi ne ana fahimtar wannan Allah shi kiyaye to shine sai mala yake cewa a cikin aisarut tafasir na al-imamul jazairi a jizi na uku shafi na ɗari tamanin da uku yake cewa fayu na ha ala gairi ta'awilaha ha ibtali haqqin aw ihqaqi batilin masu wannan aiki suna tawilin waɗannan naso shi ne saboda su ɓata wani haƙƙi ko kuma ɓanna su mai da shi tabbas mun gano wannan da kyau ko suna ƙoƙarin su kama wani abin da yake na haƙƙi su ɓata shi wannan ya sa suke ƙoƙarin murɗe ma'anonin ayoyi daga inda suke ina fatan mun gano wannan da kyau za mu zo in kun fahimci wannan ko ba wai maganan Allah da manzan Allah kaɗai ba har maganan manyan malamai da ke fassara alkur'ani da hadisi ana ilhadi wajen maganganunsu a cikin littafin alwajiz fi aqidati salafus salih ahlus sunnati wal jama'a a jizyin farko shafi na 43 yace al ilhadu huwa al mailu an haqqi wal inhirafi an shine mutum ya bar gaskiya ya shagide ma gaskiya da gangar yana sane saboda cimma watan manufa wa yadkhulu fihi ana shigar da waɗannan abubuwa cikin ilhadi na farko a tatil misali waje abin da ya shafi sifat kore ma Allah sifofi wata harif ko kuma murɗe ma'anan waɗannan sufofi wata kayif ko kuma kayyafa yadda siffofin suke ta hanyar misalta su da kwatanta su da siffan ɗan adam ko siffofi na wasu halittu watanfil da ko misalta su a ce hannu hannu irin naka kunni kunni irin nawa ne da sauransu da ce duk waɗannan ayyuka ilhadi ne a adamu isbati sifat mala yake cewa ta'tili shine mutum ya zauna ya ƙi tabbatar da siffayen da suke aw isbatu ba'daha wa al baqi ko mutum ya tabbatar da wasu sai ya kore sauran shine ta'tili kuji an tambaye ka ma ma'anar ta'til sai ka ce adamu isbati sifat shine mutum ya ƙi tabbatar da siffofin da Allah ya tabbatar ma shi, yin haka to ilhadi ne Allah ya ce yadullahi fauka aidihim hannun Allah kan hannunsu sai ka ce ba hannu ba ƙarfi ko ka ce ƙudura ko ka ce iko ko ka ce kaza wannan ilhadi ne to ibn ya yi karo da masu wannan kuma suna da yawa aw isbat ko mutum ya yadda da wasu ɓangarorin siffofin wa nafiyul baƙi saura kuma sai ya kore su wannan shi ma ilhadi ne ya yadda da wasu ya ƙi yadda da wasu kamar a sha'ira A taharif abinda yake ce ma a taharif shine taghirun nas shine mutum ya ƙoƙarin canza nasi lafzan au ma'anan ga yanda lafazin ya zo ga yanda ma'ana ya taho da shi sai mutum ya ƙoƙarin canza shi daga yanda yake ku gano wannan wannan shi ne ta harifi. ana ma nassoshin sunaye da siffofin Allah haka sai a canza nassin lafazin ko nassin ma'ana mahala ya ce wa sarfuhu an ma'ana zahir sai a ƙoƙarin bankare ma'anan shi na fili ila ma'ana la ya dullu alaihi lafz a kai shi zuwa ga ma'anan da lafazin ba haka yake nufi ba illa bihitimalin wa marjuh sai an ta ƙoƙari an ta ƙoƙarin zuwa da wasu misalce-misalce almarjuh wanda ana kallo za a ce ba daidai ba ne a watsi da shi kun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin abin da ake ce ma ilhadi yanzu misali malamin da zai yaƙi malaman da ke ilhadi a ƙasan nan anya akwai malamin da zai rage ko cikin malaman ƙasan nan in ba ɗaya dako ba ba haka suke nasoshi ba mu gano nan da kyau ku nassin hadisi ya zo sai malami ya tafi neman wai malamai sun ce kaza na kasa gane wake gaba annabi ko malamai an gane wannan fa masu wannan ko aikin aikin da suke shine ilhadi Allah shi kyauta mala yace fa kullu taharif ta'til duk kokarin bankare ma'anan nasi ko wani siffa na Allah to ta'tili korewa ne walaysa kullu ta'tilin taharifan amma ba kowane korewa ne kuma yake zama bankarewa ba sau da wanda ya kore me zai bankare babu amma wanda ya bankare ya kama hanyar korewa ne at-takyif mala yace bayanul hai'atin latita kono alaiha sifat at bayanul hay'a shine malami yazo yana koya ko yana kwatantawa ko yana nuna maka yanda hay'an yake kawo misali an ce Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare sai ce kamar yadda nake sauko wannan daga matakalan beni to ta takayifi yake a tamsil shi kuma tamsil ya ce isbatul mathal shay'i shi ya rika ƙoƙarin tabbatar da kamanceceniya ga abu mushabihan hallahu min kullil wajo yana nuna iri ɗaya ne idan Allah irinka da ya ce tajiri bi a na. sai ce ya irin shi irin haka mun karanta da kunan yan shi'a suna cewa Allah bai wuce tsawon dutsen jabal abi baisin ba wannan me suke yi tamsili suke yi an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to su waɗanda suke cewa Allah ba yana sama ba ne, yana ko'ina. mai me suke yi taɗili suke yi to duk waɗannan batattun da ke zuwa da nasoshi ƙariya addini na addinin kuma su ɗiba su zubar da wanda ba su so to duk waɗannan mulhidai ne to ibn timiya ya yi karo da su ku gano wannan da kyau ku to su ma sun yi karo da shi za mu je da karan battan ya kasance a cikin sharhin littafin al'aqidatul wasatiyya jaz'in farko shafi na ɗaya. mala yace amma ƙaunuhu, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi su ahlus sunna wal jama'a waɗanda suke bin manhajin salafiyanci to ba sa murɗe ma'anonin ayoyin Allah ga baki ɗaya faƙada ƙalal allamatu bin alƙayyim rahimahullah hakika babban malami ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce wal ilhadu fi asma'ihi kun ga ilhadi cikin sunayen Allah huwal udulu biha wa bi haqa'iqiha wa ma'aniha anil haqqi thabit laha shine kokarin kauda waɗannan siffofi da sunaye na Allah a bisa haƙiƙanin yadda suke da kuma kau da su a bisa asalin ma'anansu wanda shi ne ma'anan da Allah ya tabbatar kuma annabin shi ya tabbatar da haka wannan shi ake kira da ilhadi Kenan duk waɗancan abubuwan da muka ambata a baya ta'atili taharifi tamsili takyifi gaba ɗayan waɗannan to mulhidai ne kenan in kaso za ka iya cewa motazila jahamiyya ƙadariya rafida 'yan shi'a da su da 'yan uwansu a sha'ira matiridiya kullabiya khawarij duk waɗannan gabaɗinsu mulhidai ne an gano wannan da kyau ku da kuma wanda yake bin take-takensu da yaudara a cikin ahalus sunna shi ma wannan ilhadi yake yi kenan ibn taimiyya waɗanda suke waje suna ma addinin musuluncin zagon ƙasa a duniyan ilimi ma to bai bar su ba an gano wannan da kyau ko Allah ya taimake mu mali ce kama ya dullo alaihim maddatu la maddatu la hada kun gano wannan da kyau ko duk in ka je cikin kamus ka sa la hada to za ga abin da zai gaya maka shine mailu anil haq ko anis sawab hul lahadu ibn al-qayyim yace daga nan ne aka dauko allahad wa huwa shaqqu fi janibil qabri shine tsagon da ake fitarwa a gefen kabari ta bangaren gabas wanda mun yi bayanin shi a baya alladhi kada mala anil wasati wanda aka kauce daga tsakiya aka karkata zuwa bangaren gabas wa minhul mulhidu fi dini ibn al-qayyim yace daga wannan suna ne aka fitar da wanda yake ilhadi cikin addini al-ma'ilu al haqqi wanda ya kauce ma gaskiya da gangar al-mudkhil fihi ma laysa minhu shine wanda yake shigo da abin da ba sha addini an gano wannan yanzu da Allah waɗannan ɗariƙun sufayen da aka kawo a zamanin annaba akwai su to ilhadi ne an gano wannan da kyau ko wani zai ce a'a ilhadi ne dole ibn taymiya yana ta cewa kan waɗannan yanzu waɗannan ababen da aka kawo na bidiyoyi suna gina girma suna kawo suna suna samar da kuɗi suna samar da auren 'yan mata da zaurawa da duk waɗannan abubuwan wanda ka zo ka ce mai ya bari babu kyau za ku zauna lafiya da shi ba maganan zai zaman lafiya za ka yi mai inkari ya ji za ka iya canza shi mai ke tsakaninka da shi Shi ne aljihadu an gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace mala yace fi ha in ma an kuna mala ya al ma'il al shi ne wanda ya kauce ma gaskiya al mudkhil fihi ma laysa min mun karanta fal ha in ma an ya kuna bi ha. wa inkariha bil kulliyya mala yace me yake ce ma al ba shine wanda ya kauce ma addini ba to zai iya zama wanda ma yake jayayya da inkarin addinin baki daya a ce mai mulhidi gaba ɗaya shi ma bai ma da addinin ba yana da musun abin da al'umma suke da sunan addini baki ɗaya To wannan ana kiran shi da al-mulhid wa imma bi ma'ani ha wa ha, a wani lokaci wanda yake jayayya dangane da wasu sunaye da siffofi na Allah ko wasu hukunce-hukunce da umarni na Allah da ƙoƙarin musa su to wannan shi ma ana kiran shi da cewa mulhidi wa ma bi ha an sawabi ko mutum ya ƙoƙarin fitar da nassi daga abin da yake daidai wa ikhrajiha anil haqqi ya raba wannan nassi daga gaskiya bita'awilatin fasida ta hanyar zuwa da wasu tawilance-tawilance na ɓanna to duk wannan ana kiran mai wannan aiki da mulhidi wa in ma bi ja'aliha asma'an li ba'dil mubtadi'at ko kuma ya sanya sunaye da siffofin Allah su zama sunaye ne na wasu daga cikin bidoyi kamar yadda aka kage sunan Allah ko ila aka sanya malata ka ilhadi ahalin littihad kamar ilhadi na waɗanda suke al iltihad me iltihad hmm? me al iltihad ba ran na muka bayan dangane lahut da nasud ba ba su ne wanda suke da aƙidan al iltihad ba ba suna kiran Allah da lahut ba suna Allah ne lahut wannan ilhadi ne shi ma kun gano wannan shi ne za a samu wanda bai fahimci addini ba ko bai ma yi karatu ba kwata-kwata shi ne zai ce wai mai sa kai malam kullum kowa dai kuna da matsala muna da matsala da 'yan bida mana muna da matsala da wanda suke kawo munkarat a cikin addini muna da matsala da mulhidai irinka kun gano wannan da kyau ko da kuma mufsidai masu mara ma baya duk muna da matsala da irin waɗannan abubuwan in ga ka zauna kalau da jama'a ko baka da gaskiya ne na gaji sunanka a nan sau da al'umma so suke a bar su su rayu kawai rayuwa irin ta 'yan duniya ba rayuwan addini ba wai dan adam baya so a kalli abin da yake ba daidai ba ce wannan abin ba daidai ba ne ya bari mun gano wannan wai shi so yake kawai a bar shi ta yi yana yin rayuwa yana yin addini ya ɗauka addinin wai shi ne abin da yake so shi ne daidai kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukin sarki na ce, cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina kaga waɗanda suke ilhadi cikin al'amarin ayoyinmu la ya fauna alaina ba za su ɓoyi mana ba kai kun ga wannan ayar in na ga mutum ya sa son zuciya yana shigo da ɓanna da ra'ayoyi don cimma manufan shi ko na cikin addini sai ta kwantar da hankali na domin Allah ce la ya fauna alaina ba su ɓoye mana ba afaman yul kafin nari Allah ya ce yanzu don Allah wanda ƙarshen shi za a yi wujijuwa da shi gidan wuta ne khairun wannan shi ya fi alkhairi ka bi amman ya ati aminan yawmal malkiyama, ko ko wanda zai zo ranar tashin alkiyama cikin aminci ya bi dokokin Allah ba ƙari ba ragi wanne ne karshe dai Allah ya ce e imalo ma itum abin da ka so ka yi ba lalai ba tilas shi sa wai an ji za a zauna da wani wai a gamsar da shi wai ya gane an ɗaura shi a kan ɓanna kai e imalu ma itum. duk abin da ka so ka yi ta amalu na basir Allah na ganin abin da kuke yi yazo na ayan ba da kwantar da hankalin din mai imani wai ga mai da addini ya zama siyasa addini ya zama kabilanci addini ya zama abubuwa na shi mai irin waɗannan abubuwa wai har ga ɗan adam ya sa kai cikin damuwa wai yasuwa ne yasuwa ne yasuwa ne wannan yin ta isa ilhadi suke cikin addini sau haka aka karabu da su i'imalu ma ito Allah shi kyauta aya ta arba'in cikin sotul fusilat haka Allah ya ce walillahi al’asma’ul husna Allah maɗaukin sarki na da wasu kyawawan sunaye fada'uhu biha saboda kira Allah da waɗannan sunaye wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗannan da ke ilhadi cikin sunayen Allah kafin mu wuce dan Allah jahamiyya suna da jama'a ko ba su da shi mu'tazila asha'ira fa maturidiyya fa kullabiyya fa ƴan shiya da ke murda siffofin Allah fa ba su da jama'a to dan me zaka bata maka kanka lokaci ba Allah ne ya ce a bar su ba jama'a sun bar su mutanen da suka ƙi jin maganan Allah maganan ne za su ji Allah ce wa zarun ladina yulhiduna fi asma'ihi zauna, wallahi za su gani ma kanu ya'maluna na irin abin da suke aikatawa da shi za a yi masa sakamako kamar Allah yana cewa je ku kuje kwa gani ai akwai ranan gamuwaye an gano wannan da kyau ku aya ta 180 cikin sot araf to bayan da malai ya bayyana mana me ake ce ma ilhadi yanzu ka fahimci wannan bayanan da kyau sai gane to ai mafi yawancin malamai ma ilhadi suke yi haka ne mafi yawanci aya ta yi nan su kuma sun yi nan hadisan annabi sun yi nan su kuma sun yi nan yanzu misali annabi an ruwaito yana sallah yana jilsatul istiraha sai wani malami sai zo sai ce maka ai malamai sun ce in limamin ka baya yi karka yi wannan ilhadi ne ai kun gano wannan da ke ku ilhadi ne sahabi ya karanta cewa annabi yana dunkule hannu in zai miƙe kana ya ajunu fi sala ya atamidu ala yadayhi idza qama sai mutum ya je dauko kamus yana ta maka gwalangoso sai ya lalata wannan ajinin ilhadi ne jama'a mun gano wannan da kyau ku ne ke shiga da fita don su halattar wa mutane abin da yake na ɓanna suna masu ba komi su wannan ma ilhadi ne shi sa ku tsaya ku natsu daga abin da za mu fara karantawa yanzu zai kunna fitilla da zai haska muku abin da za ku gane malai ce alƙaunu walfatwa bigere ilmin wa ƙabulin zalika min ƙa'ilihi yana daga abin da ke jagorantar mutane zuwa ga afkawa bid'a da son zuciya wanda waɗannan abubuwa in sun taro su ne suke mai da mutum yana ilhadi ya zama mulhidi shine yin magana cikin addini da ba da fatawa cikin addini ba tare da cikakken ilimi ba sannan su kuma takadarin gari su riga karɓan ilimin da fatawan a wajen irin wancan da bai ƙoshi da karatu ba wannan shi ke haifar da ilhadi ibn timiya ya yaƙi irin waɗannan to mutumin da ya fito yana son malanta ibn timiya sai ce ba malami ba ne kuna tsammanin ibn timiya zai zauna lafiya da wannan an gane ina son ku fahimci matsalan da ya faru ya sa ibn timiya ya samu matsala da mutane ne ko da ko ina Allah shi kyauta malai ce wa zalika bittihazun nasu ru'usan juhalan ne mutane za su ɗauki jagorori amma fa jahilai ya bil fatwati bil su waɗannan jagorori jahilai za su tsayi wajen ba da fatoyi da kuma karantarwa wa na fi lahi bighairi ilmin za su zo suna shiga gaba gadi suna yin maganganu cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba haisu taksuru hisanat za ka ji komi za ce mutane da kyau abin da faga yadda annabi yake yi sai su canza don su samu mutane kun gano wannan da kyau ku wannan da kyau za su yi waita wannan allati qiwamuhal al-ahwa'u wal-ara' soye-soyen zuciyar mutane ne da ra'ayoyi fa za su da ƙoƙarin justifayin ɗin shi cikin addini ana daidaita shi da nasoshi don mutane sai kaji malamin Allah mai tsage gaskiya sau da ya goyi bayan abin da yake ra'ayinsu ne